إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu kawo wannan rana ta alkhamis wanda yau ita ce sha ɗaya ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in, yau ita ce ranar sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa ta amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci ɓangaren mata idan 'yan uwa ba abinci ba a jiya mun tsaya aya ta uku. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ويوم إن شاء الله تعالى زام تاشي آية أربعين هدوء في سورة البقرة وإن الله تعالى وتأمرون الناس بالبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله تبارك وتعالى يتي أتأمرون الناس بالبر يزكو kuna umartan mutane da aikata alkhairi watan sauna an fusako kuma kuna mancewa da kawunan ku ba ku aikata alkhairin ku wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi kala taqilun shin hankalin hankalinku yake ba ku da hankali ne wannan aya al-imam ibn kafir a cikin littafin sa tafsirul qur'an al-azim yace kaifa yaliqu bikum ya ma'ashara ahlul kitab ya ku taron ahlul kitabi ai bai dace da ku ba taya ma za a ce ya dace da ku irin wannan dabi'a wa antum ta'muruna an-nasa bil birri lokacin da kuke umartar mutane da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya wa huwa jima'il khairi shine wato taron alheri albirru taron alkhairi duk wani abin da yake na alkhairi ne ya shiga tsakashin albirru wa an tansau an kusafo ku manta da kawunanku, wala ta an-nasa bihi ko wato a kumanta da kawunanku wala ta amuruna ainihi baka umartar kawunanku da aikata wannan alkhairi an samu hadisi daga abu tarda'i Allah ta'ala ya kara masa yadda wanda imamul bayhaqi ya fi shi a tsabari hadisi na 846 yake cewa la yabqahu rajulu kullal fiqh mutum fa ba zai zama kyakkyawan masanin shari'a ba ba zai zama mai kyakkyawan fahimta ba hatta kusan nasa har sai ya zama mai matsa wa mutane wajen su Allah wato fi zatin lahi game da ainihin al'amarin Allah kuma yarjo ila nafi idan ya matsa wa mutane su bi Allah ya dawo ya samu tasaran ita ma fa yakuna laha ashadda makita ya zama ya fi tsananin matsi gare ta ya fi tsananin takura wa ransa a kan ranta da Allah shi kenan kaga idan kana son ka zama malamin gaske idan kana so ka zama mai kira na gaske mai da'awa idan ka gaske ne ƙungiyar da'awa da kike yi idan da gaske ne ayyuka da ake gudanarwa na da'awa to hakan ba zai tabbata ba dole sai kin koma ke ma kin waran ki fada to a wannan lokaci ne mutum zai zama da kwarai amma idan kana wa rayukan jama'a fada kana gaya masu amma kuma baka gaya wa ranka kai lallai abin da ake so a samu wato yayi rauni an samu daga jundub ibnu abdullahi Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce matsalul alimi misalin malami allazi yu'allimun nas alkhaira wanda yake koya wa mutane alkhairi sallah azumi zakka hajji zumunci da sauransu wala ya amalu bihi amma kuma shi baya aikata alkhairin baya sallan nan baya azumin nan baya zakkan nan baya hajji baya yin duk ayyuka da suka zama wajibi mazo sallallahu alaihi wasallama ce ka siraj kamar misalin fitila ne handul yudi'u lin-nas yana haska wa mutane wa ya hariƙo nafsahu yana kona kan ana ganewa ko wannan shine misalin manzon Allah ga malamin da yake umartan mutane da alkhairi kuma baya aikatawa wanda wata abu yana da matukar faɗin gaske farko dai wannan hadisi imam al-albani ya fi shi cikin da'ul ilm hadisi na sabbin ya zo cikin sahihul jami' as-saghir hadisi na 5831 ya zo cikin sahihul targhib wa tarhib hadisi na 2328 ya zo cikin asilisila a sahiha juzi'i na bakwai shafi na 1133 akwai hadisin a ciki tunan akwai abubuwan dubawa a farko dai an ce malami idan aka ce malami duk wani wanda zai koyar da wani abu na addini abin ya shafai ko da ko a cikin gidansa ne ana ganewa ita za ka iya tara wani a ce wane e ka aikata kaza na alkhairi wannan hadisin ya shafe ka domin hadisin yana zargin wanda ya umarni da kyakkyawan aiki ya aikatawa wanda ya ce a ba da sadaka ya ƙi wanda ya ce a je aikin hajji ya zuwa wanda ya ce a yi sallar dare ya ƙi wanda ya ce a yi azumin nafila ya ƙi duka waɗannan hadisin ainihin ya shafa da wannan game da na faɗa yana da faɗi ƙwarar gaske musamman lura da irin wannan zamanin namu wanda Allah ta'ala ya ba mu wasu irin malamai ko? to dole mu kawo kanmu gaskiya kafin ka zargi wani malami tsaya ka kalla malamin ne ko ko wata malin malin ce dai aka sa a wurin ana gane ganewa yi domin a wanda zamanin waɗanda suka naɗa kansu malamai sun kai kaso tamanin bisa ɗari ana gane idan ka ɗauki malamai ƙasa irin samun najeriya musamman najeriya ma ta arewa malamai ka tara mutum ɗari to mutum tamanin ‘yan tara su ne ba malaman ba ne ana gane waye sai idan yanzu muka yi musu hukuncin malamai gaba ɗaya to za mu zalunci malamai kuna gane abu idan muka yi musu hukuncin malamai gaba ɗaya za mu zalunci malamai ta yaya saboda dama mutum ba malami ba ne ya sa rikan ne na me na malinta to yanzu ya jawo malintar aibu ana ganewa sai a koma gefe ana zagin malinta gara mu gaya wa kanmu gaskiya yau da za a zo a shimfita masa cikin malami ga malami yadda yake kai da kanka za ka gane to yanzu na fahimci magana ashe waɗanda muke gani kamar malamai ba malaman ba iyakacin matsayin da za ka ba mu kai mana adalci da ce mu ɗaliban ilimi ana ganewa mu da muke zuwa mu zauna gaban ku nan domin karatu addini idan kuka ba mu sunan malamai to lallai zai zama kun zalunci malamai amma da za a yi bana adalci a ba mu sunan almajirai ɗalibai ilimi waɗanda suke neman ilimi wato mu zarura ila da'awa lalura ita ce ta murdo mu ta matso mu ta tatso mu ta kawo mu cikin da'awa ba dan mun shirya ba ana ganewa ko kamar yadda za ka ga mace ta fara da'awa ita ma da rasa yadda aka yi ta zama malama kina sani ki ba malama ba ce tana kokarin zuwa wuraren da'awa yau da gobe ta rana a ce ta miƙe ta ce wani abu daga haka ne har ka ga malinta dai ta miƙe a kan lalura ce ta kai ta zuwa ga malintar ba ta cancanci malintar ba jama'a muna gane wannan su da haka mu gane bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba idan muka gane wannan za mu samar da sauƙi mai girman gaske dangane da tunani da ake wa malamai ta cewa duk maganar nan da ake asalin ta ana yi ne akan banu isra'ila ya gudawa wato ainihin da nasara to amma ko a wannan al'umma ta manzan Allah ko wasu irin malamai masu malinta su ma sun shiga a ciki illa dai magana mafi karfi wanda ya kai malintar to da shi ake magana Allah shi ne mafi sani an samu wani hadisi daga Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce marantu lailata usriya bi ala qaumin zalla ce daren da aka tafi da ni sama aka yi isra'i da ni na wuce wasu mutane shifabuhum tuqradu bi maqarid min nar bakunansu ana tsefe su da matsefin wuta azumin gani kun san kum to a samu kum idan aka caka a bakin mutum sai a ja Idan aka ja an riga an yage kenan sai a a cikawa inda ba a yage ba sai a yage shi ba haka za a ta yi bakunansu ainihin ana shace su da mashacin wuta kultu manzala ce sai na ce man haula'i su waye waɗanda ke cikin azaban nan haka qalu suka ce o oh, waɗannan khutaba'u ummatika min ahalin duniya su ne limamai kenan masu huduba cikin al'ummanka waɗanda suke yin hudubobi waɗanda suke karatuttuka mimman kano ya amuruna nasu fikiri cikin waɗanda ke umartar mutane da kyakkyawan aiki da aikata alkhairi wayan sauna an amma suna mancewa da ainihin kawunansu waɗannan da ka gani su ne waɗanda ke umartan mutane da kyakkyawa su kuma suna manci kawunansu sai kaga ba wanda ke mai hudu ba wanda shi duk sati zai hau mimbare ibadallah ittaqullah ko ba haka ba wannan duk sati ya hi kowa akwai waɗanda suka fi masu masu hudu bacara su ma duka an shiga ciki gaba daya wanda wannan magana inna kullu fiha illa man rahimahumullah sai wanda Allah ya fadda shi Idan haka sai aka ce manzo Allah kaga waɗannan su ne yan hudu ba cikin al'ummarka waɗanda ke umartar mutane da kyakkyawa su manta da kawunansu wa hum yatluna alkitaba suna karanta littafi afala yaqilun shin ba su da hankali ne shin ba su hankalta ne me yasa ake so a shata bakin su da mashacin wuta me yasa shi kansa kumɗin wuta ne ya riga yayi zafi sai a caka bi ma'ana suna cikin ina suna cikin wuta idan aka taka a baki to ba za a suna ba sai dai a yage bakin a sake takawa a yage bakin haka dai ake yi kuma haka za a yi ta yi hadisin yana cikin sayo sarge hadisi na 2327 yana cikin tasirijin mishkat masabir hadisi na 577 yana cikin silsila a sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari tara da ɗaya hadisi na dubu na ɗari biyu da casa'in da ɗaya abu ɗari biyu da casa'in da ɗaya yana cikin iktidawar yin na imamul albani hadisi na ɗari da goma sha ɗaya a shi kaga ga kayan gabas ne ba wani kaiwa matuka ba ne a cewa na ke hudu ba kake ko ka za ka ke ko a a ka samu kayan aiki da abin da kake faɗi kuwa abin da kake faɗa yi aiki da shi kuka ba kai ba don ba kai ba kana cikin wani ne Allah ta'ala shi ya tattam an samu hadisi daga usama ibn zaid Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce yujabu bin rajul yawm al-qiyamati ranar tashin qiyama za a zo da mutum fi an nari sai a jefa shuta mutane suna kallo za a zo da mutum ɗan shi a jefa shuta a tandali ku bihi a sai a wayi gari ‘ya'yan hanjinsa suna rinjaye shi hanjinsa ya zubo kafa ana ganewa tashi a wuta ƴaƴan hanjinsa sun zugo ƙasa A ya duru biha finnari kama ya duru limaru biraha sai mutum ya rika zagayawa da wannan ƴaƴan hanjin ba su baro cikin shi ba kuma ba su koma ba sai zama yana zagayawa da su kamar yadda jaki ke zagayawa a turki kamar yadda kun sai yin abin nan suka yi rawan doki mazan ƙwaila wanda ya zama kawai ya suke ake mazan ƙwaila wani abu mazan ƙwaila wani abu yana kan ɗaya haka kamar plate mazan ɗanzu a ce ba bahaushe mazan ƙwaila bai sani haba eh ana ce mata siga rawan doki eh wasu yin za su sha koko ba da ita suke sha ba ba da rake ake yi ba to kamar wannan haka a ce an ɗaura raƙumi a nan yaya to haka za Allah ya ga wasu mutane a wuta hanji ya zubo suna zagayawa suna tattaka hanji. suna zagayawa suna tattaka hanjin a cikin wuta kuma daga nan wato fayyuti fi alan nan ‘yan wuta sai su zagaye wannan mutum su zagaye shi gaba daya duka ba a cikin wuta ake amma yi su zagaye shi mai gulu su ce ya kula ba a sabaka wani shi kuma ya faru ya aka yi ne wani alamta kunta amurna bil ma'arufi ba kai ke mana wa'azi a duniya ba tana cewa a bi Allah ya aikin Allah watan hana anil munkari kana hana mummuna aiki a yi kudu sai cin ƙarani ne kuwa kun to a murkun bi ilma a rufi a duniya ni ke sa ku yi aikin ƙarai wala a tihi amma in aka zo za a yi aikin ba za a gani ba wa an haku mun munkari ni ke hana ku mummuna ko wa a tihi sannan in aikata shi yanzu wannan hadisi da wa ake magana ake ba kar mutum ce an zage shi ba wannan kaga da malamai ake gaba ko ba haka ba magana ta saboda Allah duk ana magana kan banu Isra'ila ne yadda suka ci amana addini amma dai duk wani malami ya shigo a nan sai wanda aikinsa ya fita shi amma yana ciki ana a jama'a wani malami yana cikin nan sai dai idan aikinsa ya fidda shi ba haka ba kuwa to yana ciki ranar tashin alkiyama za a ga mutum a wuta yana ainihin zagayawa yana kewayawa yana take 'ya'yan hanjinsa hadisin nan yana cikin bukari hadisi na 3267 yana cikin muslim hadisi na 2989 yana cikin sahihu targhib hadisi na 124 yana cikin sahihun jami'u sagir hadisi na 1822 eh, Allah ta'ala yake cewa ya lazina amanu lima takununa ya أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah lima taqulu da ma la taf'aluna me yasa kuke fadar abin da ba ku aikatawa me yasa kuke wa'azi kuna nasiha kuna kira zuwa ga wasu ayyuka na alkhairi kuma ba ku aikatawa yasa kuke nasiha kuna hana wasu mummuna aiki kuma kuke aikatawa Allah ta'ala ya tambaya ba dan mai sani Allah ta'ala ya ce kabura makasan inda Allah ya ishi girman laifi a wurin Allah ya isa kai babban laifi a wurin Allah an Kulu ma la taf'aluna zo kuna aikata kuna faɗin abin da ba ku aikata kai laifi kake nema ka ga mai laifi babu kamar mutumin da yake aikata abin da ya ce kar a aikata kuma yake kin yin abin da ya ce a yi mun kabura maka in Allahi an ta kolu ma la taf'alu ya kai girman laifi a wurin Allah kuna fadan abin da ba ku aikata don haka duk wani laifi da ake nema a wurin Allah wanda ya fi kowa laifi to kaga shine wanda yake aikata abin da yake kara aikata Allah ta'ala yake cewa ma uridu an ukhalifakum قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا نعم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت نعم وما توفيقي إلا بالله إيه؟ عليه توكلت وإليه أنيب طيب وان لا بأس wannan aya ɗaya manzannin Allah a lokacin da yake wa al'ummarsa wa'azi yana karantar da al'ummarsa don ya nuna musu cewa abin da ya zo da shi fa da gaske ne kuma babu gudu babu ja da baya daga cikin abin da ya ce wa ma'uridu an ukhalifakum ila ma an haƙum anhu ba so in saɓa maku akan abin da na hana ku ana ganewa na ce kaza ba kyau kuma ni in aikata ko na ce kaza yana da kyau in aikatawa kan aina saba muku ya ce wace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an anhaakum an in uridu illa al-islaha mas'atu ni ba wani abu nake nema da wa'azin nan muka gyara iya iyawata nema nake a gyara hali a gyara ɗabi'a iyakacin abin da nake nema al-islaha mastata'tu kautatawa gwargwadon abin da nake iyawa don haka yace ba na so in sa ku aiki ni kuma in yi ba na so in hana ku aiki ni kuma in yi imamul qurtubi Allah ta'ala ya masa rahama ne shi fassara wannan aya an ta'amuruna an-nasa bil ya ce haza sifamun ma'anahu taubihu wannan ainihin istifami ne tambaya ce amma ta zargi walmuradu imamul kurtum ya ce abinda ake nufi ulama'ul yahud malaman yahudawa kamar yadda na ce mu ma dun mun shiga a ciki ba sai yahudawan kake ba domin wanda ya hali irin nasu ya zama bai buɗe Kala bin abbas abdullahi da abbas yake cewa kanan rajulu ya ƙulu da sihiri mutum yakan gaya wa sirikinsa yakan ce wa sirikinsa wa walidi ƙarabaki yakan ce wa ɗan'uwansa na jini liman bainahu wa bainahu rida'un Musulmi, da wanda ke da shayarwa tsakaninsu ma'ana suke da wani yanki na 'yan uwantaka yakan ce ƙungun alallazi an tarayhi ina maka wa'azi ba yahude zai samu ɗan uwansa ba yahude ya ce ina maka wa'azi ka cije akan abin da kake a kai na musuluncin nan wa ma ya ka fi hazar rajin ka cije akan abin da wannan mutu yake umarta ka da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yuriduna muhammadan sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi muhammad a inda inna amrahu haƙƙun domin al'amarin da ya zo da shi gaskiya ne don haka abin da ya kawo tabbas ne fa in kuma amara bihi haqqun abin da ya umarni da shi gaskiya ne kanu ya amuruna nasa bi zalika ba yahudi ya je ya samu ɗan uwansa ba yahudi a cikin birni ya ce a yi imani da manzon Allah gaskiya ya zo da shi amma an zo cikin jama'a ya ki faɗa don haka wannan ya nuna maka cewa ba wai domin Allah yake yi ba don haka Allah ta'ala yake cewa ko ah, wato fa inna amrahu haqqun fa kanu ya'muruna nasu bil birri wala yaf'alun suna umartar mutane da kikkiawa su su aikata kyakkyawan? kamar yadda Ibrahimun Nakhai ya fada yace inni la akrahu al-qisas li ni ina kamar kisoshi saboda abubuwa guda uku ba na son in ba da ƙyasta ba na son yin wa'azi ba, ɗan so in zama mai wa'azi saboda dalilai guda uku ya ce dalili na farko faɗin Allah ta'ala a tsamurunan nasa bilbirri watan sauna a fusakon wa an cimta tunar kitabon nan mun karanta dalili na biyu ya yi wa lazina amanu ya ku masu imani lima ta kuluna ma la taf'alun me yasa kuke fada abin da ba ku aikata wannan ma an karanta hadin Allah wa ma uridu an ukhalifukum ila ma an hakuma ni ba na so in saba baku kan abin da nake hana ku hana ku ne in aikata su duka waɗannan ayoyin suna zargin malamai suna zargin masu wa'azi suna zargin masu karantarwa cewa ji a dawo dai ba gwaninka ba ne ka koyar da mutane ko ka nuna da mutane kuma kai a same ka ba ka yi Allah ta'ala ya shirya ta dama. Allah ta'ala da ya ce wa an cutar lunar kitab ai wato ta taura ta kuna karanta a taura wa kaza man fa'ala fi'lihim wanda ya aikata irin aikin su kanu kana mislahum yanzu ya zama mislahum ya zama irin su duk wanda ya aiki irin na yahudu to ya zama bai yahudu inda zai gaya wa mutane gaskiya shi kuma a nemi ya bi gaskiyan nan da yi watsi da ita to shi ma ya zama mai ya zama bai yahudu imamu shankiki Allah ta'ala ya masa rahama yace amma natijatul isti'anati bisala amfanin da Allah yace ka nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah me amfanin cewa a nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah kada ashara ta'ala fi ayatin fi kitabi Allah ta'ala yayi nuni yayi ishara zuwa wasu ayoyi a cikin littafin sa zakara sai ya ambata anna ah, min nata'iji min nata'ijil ista'anati biha annahaya amma la yadiku yana daga cikin hikima da amfani da ake samu idan aka nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah to annahaya amma la yadiku mutum zai ne tsanci abin da bai dace ba kai mai yawan sallah ne duk abin da bai dace ba za ka kai nesa da shi ana ganewa sai mai yawan sallah ne za ka gaba ka sha'awar saƙon Allah wa zalika fi qawlihi gashi ya cikin fadin Allah ta'ala inda yake cewa me watlu ma ushiya watlu ma ushiya ilayya watlu ma ushiya ilayka min al wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah tabaraka wa ta'ala ce wasu luma ohiya ilaika min alkitabi ka karanta ake maka wahayi na littafi ka karanta cikin da ake maka wahayi na littafi da wa ake magana manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama menene aka yi masa wahayi na littafi alqur'ani Allah ya ce ka karanta alqur'ani wa aqimi salata kuma ka tsai da sallah bi ma'ana ka karanta alqur'anin nan cikin sallah ana ganewa ka zama mai tilawan qur'ani a cikin sallah ka karanta qur'ani kana sallah kai ta karanta qur'ani kana yin sallah wa aqimi salat yace inna salata tanha anil fashai wal munkar ita sallah in ce ta kai sallah lafiyayya ba yar faki ba wadda ake cewa yar faki ba yawa sai lada ba ko ta sallah haka sallah ta gaske ba idan sallah ta kai sallah a wurin Allah wannan sallah za ka hana ka aikata alfasha idan ka ga kana sallah kana alfasha to sallar ka ba karbu ba kuma ba karbu ya bace idan ka ga kana sallah kana munkar sallar ka ba karbu ya bace domin duk mutumin da yake sallah mai kyau to sallar nan za ta hana shi alfasha za ta hana shi ainihin aiki da almunkar mummunan aiki irin wanda bai dace ba shine almunkar domin ita sallah ha anil fasha'i wal munkari ya Allah ta'ala ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah wato shine abu mai girma ana ganewa ko zikirullahi akbar shine abu mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ta'ala ya sa abin da kuke aikatawa yanzu kamar ka ce kana so ka horar da zuciyarka ka daina aikata sabo hanya na farko karatun ƙur'ani in dama ta samu ka jona karatun qur'anin da sallah kiyamul layl ana ganewa farkon al'amari da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba farlanta sallah ba ba a hana shan giya ba ba a hana komai kawai ana yi illa tauhidi ake so ka faɗi da Allah ta'ala ya tashi sai yake cewa ya ayyuhal muzammil qumil layla ya ayyuhal muzammil eh. qumil layla illa qalila sai yace ni fahu amin تنقص منه قليلا da زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله تبارك وتعالى ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai wanda ka duba illa illa dare gaba ɗaya da kwana sallah sai ɗan kaɗan ka aka ce sai ɗan kaɗan kamar ka raba kashi goma ka dan yi bacci kashi ɗaya ko kashi sauran duka yi ne sallah kumin laila illa qalila haka manzo Allah ya tarbiyanta da kansa a kiyamul laili kuma ya tarbiyanta da sahabbansa a kiyamul laili Allah ta'ala ce nisfahu rabin dare ka kwashi kana sallah a qasminu qalila ko ka dan yanke kadan Kaɗan rago kaɗan ne ba kai sallah ba hauzi da alai ko ka ƙara ma daga kan rabin dare ana ganewa rabin daren ka ƙara warar tilin ƙur'ana karanta alƙur'ani karantawa ka rera alƙur'ani rerawa ya ce in na tsanulki alaika ƙaunar sakila bisannu za mu saukan maka da zance mai nauyi za mu yi maka wahayi kuna ganewa ko wahayin na akwai dokoki don haka da nauyi akwai hane-hane akwai umarce-umarce abubuwa da yawa ne yake cikin wannan mai yake cikin wannan ainihin kaulansa ta yi laɗin da Allah ta'ala ya ce zai ainihin ɗora wa manzan Allah shi kaga wannan shi ne haƙƙi da Allah ta'ala ya tarbiyyantar da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma za Allah ya tarbiyyantar da sahabbai haka suka ci gaba da yi shi yasa sahabban nan ta farko irin su Abubakar ne Siddiq irin su Umar Faruk irin su Usman dan Afan da sauransu ba ka taba samun wanda ba su ba wanda ya imanin su saboda su tun ba a sauki sallah farilla ba ga ta nafila suna yi kuma suna aikata abubuwa wala ya hal a wannan in dai kana so zuciyarka ta gyaru abubuwa su yi maka kyau lallai ka zamanto mai kiyamun laili zamanto mai tsaye da sallah aya tana cikin suratul ankabut aya ta 45 wa annaha tajribu rizqa sallah tana sa ka samu arziki idan talauci ya dame ka kai ta sallah kai ta sallah aka samu arziki domin Allah ta'ala ya faɗa haka yake cewa wa amur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha eh. la نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah tabaraka wa ta'ala cewa amur ahalaka bis salati ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ya imani da manzon Allah ka umarci iyalanka da yin sallah su waye iyalanka ƴaƴanka da matanka gaba ɗaya wasabir alaiha kai ma ka yi haƙuri ka daure a kan yin sallah wasabir alaiha ka daure a kan yin sallah la nas'aluka rizqan Allah ta'ala ce ba mu tambaye ka wani arziki ba sallah muka saka na hannu na rizukuka kai in ma muke azurta ka ce me wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe yana samuwa ne da masu takawa da waɗanda suke ainihin yin takawa Alisti alatu bi sabari wa sala neman taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri da sallah ibn kasir a cikin al-misbahul munir fi tahzibi tafsir ibn kasir yake cewa ya ƙulu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana faɗa wato a amiran hadidahu ko yana mai umartan bayan fi ma yu'ammilunahu min homin dunya wal akhirah cikin ko akan abin da bayan nasa ke buri na alkhairori na duniya da lahira sai kana son alherin duniya kana son alkhairin lahira ka hada abu biyu kana nema to bil isti'anati bis salati nemi taimakon cin nasarar abin da kake nema ta hanyar neman taimakon Allah da yin sallah kamar yadda imam muqatil yake cewa ista'inu ala talabil akhirati bis sabri al fara'id was salah nemi taimakon Allah wato ala talabil akhira idan kuna neman lahira ba za ku same ta ba sai kun yi haƙuri alal fara'id akan farillai da salati da ainihin yin sallah kuna ganewa ana ruwan sama ka je masallaci ana sanyi ka je masallaci ana zafi ka je masallaci idan ba hakuri haka zai yiwu kana san dukiyarka a ce ka bayar ba hakuri haka zai yiwu abubuwa da yawa dole sai an samu wannan a wurinka ka da sallah idan kana neman alherin duniyar lahira ba mujahidi ke cewa asabru tabrani hakuri ya kasu kashi biyu ne hakuri ya kasu kashi nawa kashi biyu an samu daga umar ɗan karfari Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce a saburu tabarani Hakuri nau'i biyu ne saburun inda musibati hasan Hakuri a lokacin da wata masifa ta auka maka abu ne mai kyau saburu wa indal musiba hakuri a lokacin da musiba ta afka mutum abu ne mai kyau wa yace wa ahsanu minhu abin da fi shi afkabaru anil maharimi a kan abin da Allah ya haramta Allah ya jarabce ka da wani abin jarabawa ka yi hakuri bai kai Allah ya umarce ka ya ce ka bar kaza ba barin kaza ya ko wahala a zuciya kana ganewa barin kaza ya fi wahala a zuciya in dai abu cewa aka yi a bari Allah ya ce a bari to yana da wahala a zuciya ba ce wanda Allah ta'ala ya ainihin jikansa ya ba shi wannan iko haƙuri akan masifa yana daga cikin imani da mai ƙaddara shari ana ganewa da imani bil ke kenan imani da ƙaddara kabar abubuwan da Allah ta'ala ya haramta su kada ka yi kaza kada ka yi kaza duk abin da Allah ta'ala ya haramta idan ka bashi wannan abu ne mai kyau kuma shi ne mafi wahala ana ganewa za ka iya ganin Allah ya ce a yi sadaka mutum yana yi Allah ya ce a yi sallah mutum yana yi amma ka lura da matsalan mutane inda Allah ya hana nan aka fi samun matsala hana-hanan ubangiji kar ku yi kaza yanzu misali ai sai ka ɗeba tsammani har abada ba za a daina yin gulma ba eh Kana ga za a daina gulma gane ba? Allah bai hana ta ba ai kaga Allah ya hana kuna gane ba jama'a ai kaga abu ne kamar mai sauki amma yau da za a nemo mutum biyu su tsaya wannan ya aikata zina ai babban laifi wannan ya yi gulma to a wurin Allah ya fi ganin darajar wanda ya aikata zinan nan akan wanda ya gulma wanda ya giba ana gane waye gara mai zina da mai giba na e eh, a aina sauraron ku eh ai giba bala'i ce Sai an tambayi salatu lama ya ce. aka ce idan abin da na faɗa akan dan uwana yana yi ba sai manzo Allah ya ce in yana yin ne shine giba misali ta zo ka ce wane neman mata yake yi ko shan giya yake yi ko kaza yake annabi ce wannan ita ce giba kuma dan ka ganshi zama a gidan giya ka zo ka faɗa to ka gibace shi kuna ganewa idan ko baya yi ta zo kace yana yi kada ba hatta yanzu ka masa kage kai masa me kage to yanzu laifin gulma balan gulma habawa ne mutum da dai kasuwan mata ce amma yanzu ba to ba wai maza kwacewa suke ba a'a shiga ciki suke aka narki wajen gulma ɗin gaba ɗaya aka narke tare ana ganewa aka narke kun su matan ai ba suka mazan suka shiga ba a'a su mazan ne suka shigo aka narke tare a cikin gulma yara gulma mata gulma maza gulma kai gulma hatta kai wurin malamai wanda ma baya kai gulma abubuwa da yawa da ake samu baya samu manufa ya kai gulman wani wane kaza bai iya kaza ba bai san kaza ba don kada a sa shi tafsiri shi a sa shi yanzu wanda ya kai gulman wani aka sa shi tafsiri wai tambaya nake yi me zai fassara wa mutane gulman zai kara mutane sharhi ko koya za a yi kuna gane ba ka dai san gwamnati ba ta tafiya sai da gulma sarauta ba ta tafiya sai da gulma kuna gane wa jama'a gulma idan muka ce wannan za mu yi magana har sai mun tashi a kanta idan Allah ya hana abu abinda Allah ya hana ya yan bari kan abinda Allah ya umarni a yi misali rowa Allah ya hana rowa ko bai hana ba dan Allah ta'ala ma ya kore mana rowa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace la ta hakiran najaratu li jaratiha walau firsa nashati kada makwabciya ta rena wa boda ko fato ne koda fato ne na tinkiya idan kina dafa kofatan tinkiya a gidanki to ki kokari ki zuba mai ruwa sosai ya romo da yawa koda ruwan ne roman kadai ne ki kai makwabciya wannan dan me aka kawo mana wannan jama'a dan a fita mana mai ruwa yanzu don Allah wace ce a nan cikin ku bata taso ta ga a gidansu ana yin haka ba duk abin da ake dafa ko mun yadda ake so sai an dan tsala kai ke ki kai wani daki sai mutum ya kai shekara 30 kaga ya san wannan hali. daga baya ne aka canja aka waye aka sai manya-manyan winduna aka rufe gida manya-manyan windo wanda ɗan shi bai zai gudu ba an riga an shi kan shi ɗan shi ana rowarsa aka sai karkama garkama kofofi aka yi wasu irin gidajen ba ruwa na da kai ba ka da ni ana ganewa kan ko rayuwar ba yahude bayan Allah ya ja mana kunne ya ja mana kunne kun kiyaye ba yahude kun ga yanayin sistem na rayuwar shi bala'i ne in ka fada ciki kaga yadda yake zamantakewa masifa ne kaga yadda yake kaza da ba mu ji ba sai muka samu kan mu tsundum ana yahudanci tsundum an bar musulunci haka muka samu kan eh tsundum a cikin yahudanci kada ɗayar ku ta rena abin da za ta ba ‘yar uwarta yau a ce mace na da ciki ta ciki na soya kwai kwara ɗaya ba ki ba ta fannan ba yaya ina jin ku fi ni sanin wannan karatu ta gane ba a nan za ku gane hikimar manzon Allah dan sai ka soya naman naira dubu goma a gidanka ba a sa maka ido ba ka soya fai kwara ɗaya ta ka sa maka ido wanda ina magana abinda kuka sani ne musamman ku mata ku ne aula da wannan karatun rowa Allah bai hana mu rowa ba bai umarce mu da kyauta ba to ka yi kyauta ya fi sauƙi a kan kabar rowa ana gane waye ya fi sauƙi Allah bai hana mu haɗama ba mun bar haɗama idan za a yi ta lissafo abubuwan da Allah ya hana mu ba mu bari ba sai mu tashi karanta zagi Allah bai hana mu zagi ba mun bari ana gane ya jama'a ba a hana mu cin riba ba yau idan an kullo ta nan gobe sai mu kullo ta nan gobe in an kullo can sai mu sake kullo da wata hila dubara sai mu kullo da dubara abinda Allah ya hana za mu yi dubara mu halatta shi kamar yadda ya gudu suke dubara za mu yi sai mun tabbatar ya halatta eh misali an ce a kara ce ribar banki da shi kanan ba za a ce ribar banki ba ta wannan yaje da misali kowa zai rika sako kudi kaza za a rika ba shi kayan ɗaki za a rika ba shi kaza a ba ma bai hude ba kuɗin sa ba ka san duniya bai da bai hude sa duk abin da kaga bai hudu ya tsoma ka ciki to farko kunwanin sa taken wannan abun head head din sa kuke sa ko menene saban Allah ne saban Allah caca Allah bai hana mu caca ba yanzu ba sai MTN a turo maka ce yanzu kana so ka zama miloniya za ka iya samun ka ci 5 million cash haka ne a ce ke canjin 100 naira yanzu kuma ba barawo ba waye zai tura 100 naira ya samu 5 million cash dama kai ma mugu ne jama'a naira ɗari a wata biyar za ka ci ba ba dubu biyar za ka ci ba ba dubu hamsin za ka ci ba ba dubu ɗari biyar za ka ci ba 5 miliyan cash ake hundred 100 ka, sai a ce maka try again idan aka samu mutum za sun yi haka ya riga an yi kuɗi da su ko ba yi ba a wannan kuɗin da ake da su ma shine illa ba Allah ya ce su kari ba su kari ba shi musulmi kafin ya soma kafa a abu sai ya tambaya shine mai alir ya ce wa ya sa'alal ulama ya tambayi malamai ya yi koyi da waɗanda suke bin sunna manzon Allah to ya muke ciki idan za mu gaya wa kanmu gaskiya sai da suka rena mu ko ya da wani abu na ijabet ne ko menene na ijabet ko na wai a shago ake kama ana yi ni ina so in yi fotokofi wata rana sai na shiga wani shago a'a sai na jara ta bring your money a ba money bare ga takarda da zan yi fotokofi nan ba fotokofi ba ga an ce bet naija ba ya ce me kenan bet naija ake na ce to ban san shi ba sai daga baya wani ce ai kaji kaji kaji wasu kuɗaɗe ne matasa samari ke zuwa su zuba ba ana kwallo ba da sauransu wannan kudin za ka sa wannan wuri za su ci kaza idan nan sun ci kaza ne ko wani abu da zai fito wani ya ci mota wani ya ci miliyan ashirin wani ya ci miliyan goma wani ya ji shiru wani ya ji shiru wani ya ji shiru wani ya ji shiru ke eh, a haka ai kudin da za a zuba ana son za su yi kyautar miliyan biyu amma za a zuba miliyan goma nation wide misali kuna ganewa duk yadda kasuwa ta tashi dan koli ya ci riba su suna da miliyan takwas tafasirin abin ban san shi ba amma ta ta ce ake yi dattijo da farin geme zai je ya buga dattijo da farin geme ‘yan mata a hijabi samari sun je bet niger haijama Allah ka shirya da zukatan mu tsare mu da tsarewarka wato jama'a idan za mu ci gaba da lissafo abin da Allah ya hana aka ki bari wannan abin sai dai wanda ji duk abin da Allah ya hana bai hukunta ya tabbatar muna yi an tabbatar gani Allah ta'ala shirye ta don haka wannan ke manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Huzaifa ibn al yamani manzo Allah ya kasance kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan hazaba wahu manzo Allah idan wani abu ya dame shi zai ila sala sai ya zabura zuwa ga mai zuwa ga sallah wata ran wani ya gwada bata maka rai da aka yi idan aka bata maka rai ka je ka alwala ka kafa sallah ba za ka fita daga cikin sallar nan ba sai ka manta da wannan abu ko Allah ya cire ma baki cikin share ya daina baka haushi maganin hawan jini kyauta kuna gane ai maganin hawan jini kyauta kuma share da bayan sai jini ya sai sama ba a ce jini yana yin ne. idan ka je kai sallafa manzan Allah kansa in abu ya dame shi sai je sallah ka je ka bi wasu yi bi dawo hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyar da zaran wani abu ya dame shi maganin damuwa shine mai Allah amma yanzu ba waya ko wani abu sunan shi waye ce eh, to haka ne suke cewa waye wai shi waye ɗin wani abu ne wane ne malam baka gane bane shi waye baya buzarwa wani abu ne wato ɗan abin nan shi kawai daidai idan ka sha wani eh, wani kwanciki kaza zai kaza to wani abu ne shi idan mutum ya shiga damuwa to in ya ɗan sha ɗan ƙaramin kwaf ɗaya ɗan rinta idanu ya buɗe shi kenan ne? Eh? kai jama'a kai jama'a wai jahilin mutum shi ya mai da malami kuma wai malamin yanzu shi ne jahil kasan ke dan yaro ya kai yaro ya kai yaro sosai yaro ya kai yaro to ba wani ke so ya mawayo sai maman shi ko baban shi kuka gane wa ai yaro ya kai yaro to ita zai fara gwada ya yi wayo a wurin maman shi da wurin baban shi yana ganin wayo ya ce musu bai san kyale shi ake ba to yanzu aka ba yaro abu da karfa sai dan aje a bayan sai ce ya cinye ki kara mai kana kallon sai karwa kara kara kallon sai aje wai wannan shi zai zo yana ce maka wai wai wai wai wai to ita giya giya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ce kullu muskirin abin da ke sa ma giya ne ko da ko kone ya rufe in ka sha za ka bugu ya zama giya duk wani abin da yake alhamru ma kamaran akal giya duk abin da zai burkuta hankali giya ne kawai hukuncin saukacin me giya ne kawai idan za ta bugar da mutum ya fita a hankalinsa ta zama giya idan ko mutum yana cikin hankalinsa ai ba giya ba ke eh to malam afon malam wa'inda suka saba da ita malam eh su an ba ta kai wannan matsayin ba ba sa sha na ɗaya ke na biyu kuma eh. kamar su ba sa buguwa mala sai dai in ba itan suka samu suka sha ba babu wannan da eh, wannan ba zai zama damuwa ba shi addini ya ɗori ne akan a illa ɗin ce guguwa kullu muskirun daga abinda wanzu Allah ya muna yi hamuru kullu gaba ɗaya kulliya ce kullu muskirun khamrun duk abin da ke sa abubu me shi giya ne wa kullu muskirun haram duk abin da ke sa abubu haram ai an gama idan za a bugu to ga hukunci in ko ba a bugu ba shike to kaji na alaikum to wannan yayi kuskure nan gaba shike nan suke gyara bai san zai bugar da shi wasu ya ga ya bugu to nan gaba sun kare ya sha don kare bugu don nan gaba in ya bugu za a bugi. shi ne eh, wannan karan da ya fira eh ya kasance ya sha na to me bambanci tsakanin buguwa da bacci a akwai bambanci bacci wani abu ne ai ita fura misali in ta fura da gaske ta gaske wadda aka yi ta jeru da kuma wadda aka samu nono na gaske inda je nonon gaske ne ba ya da gaure to aiki na farko da za ta yi maka shi ne sa mutum bacci ana ganewa ai kai abincinmu ne za ka mu ne haula mu san abincinmu da yawan mutane ba sa shan hura a gona sai sun kusa gama aiki in ba ka ba aikin bai yiwa sai mutum ya shan hura ya koma mai bacci eh don haka abu ne mai sa bacci dama abin da aka fi sani musamman yanzu da kawo wani zamani a jiya sa kankara ko a sa yi sanyi mutum yana sha ya sami inda ya sa yake wuka shi sai bacci ana gane wannan ko to ala ayi hal ba duk abin da aka hana mutum ya hannu wato barin hani yana da wahala sai an yi da gaske Allah ta'ala shi da ta damu yau wato eh. Eh, wato duk wannan abu ne wanda ya zo don wani dalili akwai abubuwa da yawa da kake shan kana ci kana shan wani ba baka ba san kaci ba dalili an sa su ne don wani amfani ai kaga misali abubuwa da yawa kamar su dai da ake shan madara su dai ai kaga an yi ne gangawa saboda kace wari asalin su dai da kake kwalkwalka abu ne da ake zuba wa gawa ai kace wari dan a can ma ake samu shi amma sai a zo a sa mutum yana sha saboda tsaba da rashin hankali da rashin sanin ciwon kai ai asalin shi abu da ake zuba wa gawa ne saboda kai ciki ya kumbura wasu abubuwa da ya kai can wajen gawa a yake a kwarai kuwa ai nau'i ne na nau'i ne na drug ai wannan shi sa aka shafi a rufe ah, ai ya danganta da irin haɗin da aka yi mutum idan ruwa kaɗan aka sa abin da yawa hajjiri mutum sai ya gani ya gani yana juya sai ya ga sama tana koma ƙasa ƙasa tana koma sama sai duk wani abin da ke irin wayan abubuwan an kawo mana su ne da manufa da manufa aka kawo su ba wai haka nan bane ka ya zama haram yana da haram sa ko ita giya ko kurba kai giya giya ce illa dai akwai abin da ake so a fita shi daga sunan giya to ba zai fita ba sai idan ya zama baya bugarwa idan ya zama baya bugarwa to ya fita daga sunan giya in ko yana bugarwa to shi kenan muna ganewa wallahu a'lam na eh kin fahimci me aka ce idan dai zai bukar ko yi abin kaga ya koma giya ita kuma giya kowane kwantiti kasha in ya tabbata an yi ta ne da sunan giya ko karamin kwantiti kasha ko babba ne ta dai sha ke shi ke fadin Allah ta'ala wa inda halaka jiratu ita Allah da Allah ya ce a riki a bace mai girma illa alal ina ta kan mansuran Allah ai mashaqqatun mai wahala ce sakilatun mai nauyi illa alkashi na sai ga masu tsoron Allah ibn Abbas yace almusaddiqina bima anzalallah kada yi waɗanda ke rike sallah su ne waɗanda suka gaskata abin da Allah ya saukar Abu al-Aliya yace alkashirina ay alkhahidina wayanda suka masu tsoron Allah Muqatil yace alkashirina ce almutawadi'in masu kan da kai ga Allah an samu hadisi na Mu'azu da Jabal Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullahi akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna ya manzon Allah kamar labarin wani aiki da zai kai ni aljanna wa yubadini an nari kuma ya resa ta da wuta kana sai manzon Allah ce la qad sa'alta an azim tambaya akan abu mai girma na hula ya yakirun amma mai sauki ne alaman yassarahu Allah alayya kan wanda Allah ya sauka kama abudullah wala tushriku bihi shay'an ka bauta wa Allah karka yi shirka da Allah ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da Allah wa tuqimu salata kuma ka sai da sallah wa tuti zakata ka bada zakka wa tasuma ramadan ka yi azumin wata ramadan wa hujjul baita ka ziyarci aikin Allah idan ka sabu iko idan ka rike waɗannan abubuwa za ka aljanna me na farko sai da sallah bayan kayi tauhidi sai ne sai da sallah hadisin na cikin sayi wa targhib hadisi na 2866 yana cikin tarkharij mishkat masabih hadisi na takwas yana cikin sayi ibn majah hadisi na 3224 to ala'ayi hal yan uwa wannan gaba yi sai kamata za mu tsaya ya kamata ce mun wuce nan to amma akwai dan eh, uzuri insha Allah ne za mu tsaya anan idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tsora daga inda muka tsaya da fatar yan uwa za a yi mana hankuri subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh